kana so ka gaya mun ba masu arziki a cikin musulmai ba mu da shahararrun malamai na addinin musuluncin nan wayannan mutane biyu su suke da gagarumin gudunmuwan da za su bada a saurare su wace irin gudunmuwa za su ba alhamdulillahi ni a matsayina na dan kasuwa ina da al'umma mutane da yawa daga sassa na kasan nan na kudancin kasan nan kudancin kudanci waɗanda sau tari da yawa in muna zance da su suna ganin addinin musulunci addini ne da yake karantar da hargitsi da kashe-kashe ba haka ba ne ayoyi nawa ne alkur'ani yake gaya maka kashe rai ba tare da haƙƙi ba ga hukuncinta so kake ka ce rashin wayar da kan waɗanda su ba musulmai ba ne ya jawo wannan kawo gagarumin gudunmuwa na kyamatar addinin musulunci ga wadda bai san musulunci ba wannan ko ja babu amma yau wallahi Allah ina so in sanar da kai kara da malamanmu da masu arzikin mu su sani su ne wadda Allah zai fara tambaya don ba su ba da wani cikakkiyar gudunmuwa wadda zai taimaka ga wadda baya addinin nan ya san ga abin da addinin nan take karantarwa ba na game da zaman lafiya kana da aya ne da Allah ya ce ka faɗa ma wadda baya musulunci kawai ka kashe shi kana da ita ai sai sun tsokane ka ne za ka karama Allah ya ce an zo an rarraba kan al'umma ta maganan geopolitical zan addini kabilanci bangare wane ne treasurer sardauna sarkin kagoro ne krista ne wane ne personal assistant din sardauna na kusa da shi sunday awoni ne kuma mun yadda ai ana cewa la iqra biddin ko babu tilas game da addini in ka ga dama ka bauta ma wuta kuma jama'a suna so kullum su gaya ma mutane cewa Allah bai san dalilin da ya zo ya haɗa mu tare muke zaune ba da musulmi da krista ai ɗabi'unka ne za su sanya ya zo cikin addininka amma ba tarzoma ba ba ka da wani hujja ne yin tarzoma amma ya kake kallon masu ganin wannan abun eh, siyasa ce ta kawo shi tunda da dai ana zaune taron siyasa in ma ta yi tasiri siyasa ta yi tasiri ne akan abu biyu shine shugabanci da kuɗi akwai dai waɗanda suke ganin ta haka kawai shi ma suke cimma burinsu amma su sani fa su ji tsoron allah don akwai ranar gamuwa da shi kana jin in bacin addu'an bai yau kasar nan mai za ta kasance ni zan gaya maka ga zahiri musulmi sun yi contributing din taɓarɓarewar zaman lafiyar najeriya kashi saba'in bisa ɗari saboda bakunansu kowane shugaba ma'ana malami in ya tashi ƙoƙarin mabiya yake sai ga shewa an waye gari wasu sun ɗauki hukunci kawai sun riƙe a hannunsu ana kallo ana ta ma addinin allah ɓatinci wadda su waɗanda ba musulmin ba su gane cewa wannan ba addinin musulunci ba ne ba kuma karantar musulunci ba ne to har yaushe za mu kunshe kawunanmu da dukiyoyinmu a cikin gidaje masu kyau mun kasa ba da gudunmuwa ga malaman da za su zo su faɗakar walau a talabijin a rediyo a jarida ko billboard ko intanet kana ganin akwai wata mafita yanzu a irin matakin da aka yi ta da za a fita daga irin ɗaurin da aka tsinci kai a ciki musamman akan harkar tsaron nan na farko dai mu yarda allah ne ya haɗa mu za mu zanna da juna na biyu mu koma mai ta tuba zuwa ga allah don mun saba ma allah na uku gwamnati ta mai da hankali ta gane jama'a ƙasarta da musulmi da kirista yau baya jin daɗin rayuwa in a arewacin najeriya ne gwamnati ta taimaka da taimakon allah da al'umma allah zai yaye mana kuma zai kawo ƙarshen wannan bala'i